Jama'a assalamu alaikum kallon wannan bidiyo zai iya kasancewa sanadin ta rayuwar wani ko kuma naka ko kuma gano waya kada ta ɓace ko kuma nemo wani wanda waya shi ta ɓace ni ne na kusa nusula don doka mai gabatar maku da shirin mu koya tare shirin da ke maku nazari tare da ƙarin haske a cikin kimiyoyi da fasahohi da kewayen ku na hannun android da na'urar kwamfuta muna da al'adar sa ma waya password wanda idan wani abu ya faru wanda abin Allah shi kiyaye ka kai level ɗin da baka iya magana ko kuma ka yadda wayarka in mutum ya ɗauka bai san taya zai kira ka ba to a wannan darasi namu na za mu nuna muku yadda za ku sa information ɗinku ko kuma idan kun tsinci waya ko kuma kuka ga waya ko kuma wani mutum na neman waya na neman taimako kuma ga waya shi amma baya iya magana to zan nuna muku inda za ku duba ku ga information din shi ku bashi taimakon da yake bukata ko kuma ku nemo 'yan uwan shi da makamancinsu ba za mu shiga cikin shirin kada ku manta da kamfanin da ke ɗaukan nauyin wannan shiri shine na SRD data kamfani da ke maku sai da maku data da katin waya a cikin farashi mai sauki. Masu bukatar su supported din wannan kamfani suna iya zuwa Play Store su downloading din application din. Tsarin mu kuma na pre-call na MTN CUG har yanzu yana nan. Masu bukata su ma za su iya contacting namu su turo mamu nambobin su domin a sasa tsarin. Nagode. lokacin da ka zo ka tadda waya ko an yadda ko kuma wani abu ya faru mutumin mai waya bai iya magana ko makamancin haka to ga iya abubuwan da za ka yi ka fara sai ka zo ka ga waya shikenan sai ka zo ka tadda haka sai ka ce sai ka ga an sa sa password to tunda kai baka san password ba to abin da zaka fara duba domin ka taimaki wannan ba Allah mai wannan waya shine sai ka duba nan kasa ga inda aka rubuta emergency nan sai ka rubuta sorry sai ka taba nan gurin inda aka ce emergency to idan emergency zai kawo ka nan gurin a nan sama in ko ga za ku ga an rubuta emergency information to idan Allah ya sa shi wannan mutumin ya cike Ah, ya cike information din shi to nan zaka gano contact din shi address din shi da duk wani bukata da yake misali kila akwai zaka samu mutane masu asma ana tafiya a mota ko makamancin haka ta taso masu ba su iya magana ba a san kuma me ke damun su ba to in ka fita nan gun ka iya gane meye asalin abin din shi idan kuma baka taba cikewa ba to wannan bidiyon zai taimaka maka kai ma ka cike information din naka na farko sai ka zo ka danna wannan information din sai ka double clicking nashi ya danganta ga waya waya ya kowace waya tana da yadda abin nashi yake to ga full information uh, information nan idan ka duba nan gun ga information nan gun ga address ga blood type ga medication in ma rashin lahiya ne kenan ga uh, organ donor ga medical note akwai wani dan bayani da za a yi in kuma contact ne zaka danna nan guri din kila so kace ka kira yan uwansa ko makamancin su to sai ka danna nan gurin ko kuma shi kana son ka kira shi kila yadda waye to in ka duba nan gurin ga nan gurin ga suna ga lambar waya nan na sa lambar waya 00000 something like that to wannan kenan wannan shine information a hanyar da zaka bi ka gano mai waya in yadda aka yi ko kuma in in kuma in wani taimako yake yana cikin wani conscious hali yana son taimako to ya za ka yi ka sanya wannan information yadda za ka yi ka sanya wannan information shine za mu nuna maku yanzu idan kun biyo mu a shirin namu ga yadda za ka yi ka sanya information ɗin to yadda za ka yi ka sa information ɗinka a lokacin da ka sai waya domin idan ta faɗi ko kuma wani abu ya faru da kai wanda baka iya magana a kawo ma ɗaukin gaggawa gashi kamar haka na farko za ka shiga setting ɗin waya ka za mu shiga setting ɗin wayar mu kamar haka sorry bari mu shiga ta sama za mu shiga setting ɗin wayata to idan ka shiga setting ɗin ka, sai ka zo nan guririn daga nan sama inda aka rubuta inda ake sacin nan guririn a wata waya kenan idan ka zo a nan wata wai raka rubuta emergency information zai baka amma na san wannan waya zai wuya ya ba mu wannan sai ka rubuta emergency emergency information information to in kai search ka danna search zai baka wannan wata waya kenan ya danganta ga wace irin waya kake amfani da ita da sauransu ko bashin dinta to amma tau za mu zuba nan a ƙasa akwai inda aka rubuta ina ga emergency uh, sorry uh, uh, safety and emergency to a wannan waye kaga gashi nan guririn inda aka rubuta safety and emergency to uh, nan zan danna zan sa information dina zan danna shi kamar haka zan zo to Uh, ga information ɗin da ake bukata nan wanda su zan cike domin uh, domin idan wayata ta ɓace ko kuma wani abu ya faru ne wanda ban iya magana za a iya bani taimako ah, za mu fara da information ona ga nan zan sa sunana zan iya sa sunana bari rubuta sanusi mu koya mu koya tare tv ok sai mu zo nan blood type blood type ina sai in duba ina blood type ina yake ah, wannan kaga zai yi amfani a lokacin da ko Allah Allah shi kiyaye wani Ah, wani abu ya faru wanda jininka ya zuba ko makamancinsu sai ka zo nan gurin allergies sorry ne ban ma abin nan kyala nan sai medication kilan irin masu a ah, ciwon ko asma ko makamancinsu wani ciwo dai wanda ke saurin taso masu ah, oh, har bugar da su to in akwai wani magani da suke sha kila misali paracetamol suke sha ya kwanta to sai su rubuta shi sai mu rubuta para paracetamol paracetamol sai mu sa okay sai mu zo sai mu zo address to za mu sa address mu sai ka sa address ɗinka da kake misali ni bar zan sa katsina katsina state to in sa okay sai in zo sai mu shiga mo domin mu duba kuma zaka sa phone number waya ka sai ka zo nan gun ga nan daga sama na biyun kenan bayan medical information sai ka danna nan gurin sai ka sa emergency contact number to a nan gurin kana iya sa lamba kamar guda biyu ko uku ko makamancin su bari in yi adin zan yi adin daga phone book just once to zai bani zai bani lambobin da zan zan zaɓa a matsayin waɗanda zan sa emergency uh, number sai ina iya taɓa wannan na yi adin dinta ina iya ƙara da wata kila kana iya sa na yayanka da kananka da kai da in kana da wata number kana iya sawa in case of koda da waya faduwa tai kaga za a iya kiranka to in ka in ka in ka zo nan gurin kana iya adin number sorry zaka yawa zaka koma phone book ka ce nan ka danna just once sai ka duba sai ka rubuta sai ka dauki wannan number yau sai ka koma phone book dinka sai ka duba ka ga wace number za ka yi adin sai ka sai ka sai ka danna to wannan yanzu ga na zaɓi nambobi guda biyu to waɗannan nambobin is okay for me saboda haka sun shiga duk lokacin da aka shiga emergency information ɗina za a ga wannan nambobin za a iya kiransu domin akan wani taimako ko kuma gaggawa da ke a kaina to wannan su ne abubuwan da in kuma zaka cire lamba kawai zaka danne ta ne idan ka danne ta ko kuma ka danna wannan abin din sorry ka danna cancel da ke akwai a nan gefe gashi nan guri din in kana son ka cire lamba kawai zaka danna nan guririn ne da ka danna nan gurin sorry da ka danna nan guririn in kana son ka cire lamba kawai nan gurin zaka danna da ka danna nan gurin za ta fita sai ka canza ka sa wata wadda kake so to duk lokacin da aka ce wani abu har ya faru to insha Allahu ana zawwa ta aka taba aka taba wayarka za ta sa a sa password to tunda ba san password ba sai je emergency daga ƙasa in ka rubuta wani kuma yana hitawa daga sama ne da an je emergency info daga sama za a ga information dinka sai a ɗauka a yi abin da ya kamata da fatan kun ji daɗin wannan shiri kuma za ku yi following namu ku sharing ga 'yan uwa dan su ma su karu na gode kada ku manta da kamfanin da ke ɗaukar nauyin wannan shiri shine na SRD data kamfanin da ke saida maku data da katin waya a cikin farashi mai sauki da rahusa nagode kuna iya zuwa Play Store ku download din shi